shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don na akwai abun mora. Jama'a masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako, shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki musamman don warware matsalolin tsaro da suka addabe mu. da samun fahimta tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan ragamar shirin. Zamantakewar mu, shirin zamantakewa na yau za mu duba gudunmowar da mafarauta ke yi ne wajen taimakawa jami'an tsaro don samar da zaman lafiya. Barayin da suke zuwa suke kwanto suke satan dukiyoyin al'umma Allah ya bamu nasarar kurinsu har mun samu mun kama mota da ake irin wannan gudanar da al'amuran da su wanda yanzu haka motan tana nan a cikin local government police station headquarter. barayi suna zuwa na, na kama su yan antikin sun dade suna neman su amma ba su iya sun kamo su ba sun je sun yi sata amma allah ya zo ya yi taimako sun zo sun fadi a hannuna kuma na mika su a wajen jama'ansu ayyukan mafarauta na da tsohon tarihi A shekarun baya mafarauta na yawo ne a daji don farautar dabbobi don ci ko saidawa. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan hukumomi na gwamnati da na tsaro da ma al'umma sun fahimci cewa mafarauta na da gagarumin muhimmanci wajen samar da tsaro. Hakan ya samu ne saboda yawaitan ayyukan ta'addanci, garkuwa da mutane da sauran cin mutunci da ɓata gari ke yi a dazuka, inda maharban ke sintiri a ciki. Kwamandan kungiyar kwararrun maharba a Najeriya reshen jihar Filato Igem Dan ladilanta ya ce kowace shekara sukan kira kwararrun maharban don faɗakar da su kan aikinsu da dangantakarsu da jami'an tsaro. So da dama mukan same wuraren da akwai miyagun mutane za mu yi maza mu faɗawa jami'an tsaro. Wani lokaci jami'an tsaron za su tafi wajen wannan ah, operation ɗin sukan kira mu mu yi wannan aiki tare. Don haka akwai nasara a wannan fanni ɗin. kuma dangantakanmu da jami'an tsaro yana da kyau domin su san aikin da muke yi mu kuma mun san aikin da muke yi ba za mu hau nasu aikin ba su kuma ba za su kasa ba mu daraja akan namu gefen aikin ba duk da yake ana samun matsalan tsaro to kusan shekara da shekaru wace gudunmawa za ku yi don ganin cewa an kawo karshen wannan matsalan tsaro mu ma muka so mu ba da shawarwari domin so da dama wani lokaci idan ba a dubiri darajan mu ba in muka ga abu in ga za mu iya mai shiru amma idan ana ba mu goyon baya to babu mamaki idan muka ga wani abu kamar haka za mu iya kan kokarin mu sadar da ita da sauri domin duk wayan abubuwan da suke faruwa wani lokaci mukan sami labarin shi da sauri sai mu fada wa jami'an tsaro ma wani lokaci ba za su dauki matakin da muke bukata ba so idan muna son zaman lafiya za mu so jami'an tsaro da kuma kungiyoyi kamar namu haka su hada kai duk abin da mun ga bayi da kyau za mu faɗa musu domin a dauki mataki a kai wani lokaci akan samu mambobinku a cikin miyagun ayyuka kila samu su ne informa ko kuma masu ba da bayani da sauransu ya kuke tantance mambobinku ta yadda za a tabbatar cewa mutane ingantattu ne suke gudanar da wannan aiki a cikin sharu da na shiga kungiya na professional hunters muna da wata fom da muna cikawa wato wannan fom din ya nuna cewa kafin ka zama cikakken memba sai an san da kai a anguwanka cewa kai maharbi ne mai anguwa zai sa hannu sarki distrike zai sa hannu sa'an nan wannan fom din zai zo shiga ofis na maharba to shi yasa wani lokaci ba a cika samun yaranmu yan ta gari a cikin wannan tafiyan domin kowa mun san tushensa amma bai nuna cewa za a rasa gaba ɗaya ba. Ayyukan da ɓata gari ke yi a kusan kowace jiha a Najeriya ya durƙusar da harkokin kasuwanci da noma, wanda ke kan gaba wajen haɓaka tattalin arzikin al'umma. Usman Umar Usman ya ce suna samun nasara wajen kakkaɓe ɓata garin. To a wani hakika gaskiya muna iya bakin ƙoƙarinmu dangane da ganin an samu zaman lafiya da tsaro a wannan yanki dangane da haka kuma muna da kakwaran haɗin gwiwa tsakaninmu da jami'an tsaro da ya zama na akwai polis daga cikinmu da suke ba mu goyon baya da ƙarfin gwiwa da kuma stf sojoji da duka muke gudanar da wannan al'amura kuma insha allahu duk abubuwan da muke yi in allah ubangiji yana ba mu sa'a yana taimakon mu gaba ɗaya da yake kuna samun sa'a kenan kuna gaba da gaba da irin wayan nan ɓata gari da sauran masu sace ko kuma garkuwa da mutane to anar hakika gaskiya mun samu nasara sosai don akwai gudan ci gaba da muka samu da muka je muka samu barayin da suke zuwa suke kwanto suke satan dukiyoyin al'umma allah ya ba mu korinsu har mun samu mun kama mota da ake irin wannan gudanar da al'amuran da su wanda yanzu haka motan tana nan a cikin local government police station headquarter to ana hakika allah ubangiji yana bamu nasara kuma muna samun ci gaba da kuma korin irin wa'annan bata gari a wannan yanki kaman me kuke bukata domin gudanar da aikin ku yadda ya kamata Eto, eh irin abubuwan da muke bukata da irin cartridge da Allah ubangiji ya sa muke dan sawa a local pump action din gwandin da muke amfani da shi sai kuma tocila irin rambut da kuma menene in son samu gwamnati ta karfafa mu ta ba mu irin motoci wanda idan Allah Allah ya sa irin wannan abu ya tashi a wannan lokaci to muna da daman da za mu iya fita a kowane lokaci da irin wannan abubuwa ke faruwa dangane da kawo ɗauki a irin wannan gurare. Mata ma ba a bar su a baya ba wajen tabbatar da tsaro. Malama Asabe Bitrus ta ce ta gaji sana'ar farauta daga iyayenta ne, don haka takan shiga daji a wasu lokatai, to sai dai a yanzu tana gudanar da aikin tsaron ne a cikin gari. Eh muna aikin security gaskiya. kuma muna aiki sosai saboda muna sa ido mu ga wanda suna nan a yan bata gari kamar ni da nake aiki ina yi a shaguna ne to kuma gaskiya Allah na taimako na Allah na tsaro na yake kina aiki a shaguna kusan za a ce wurin kasuwanci kenan kina duban barayi da za su zo a ce sun iya fasa shago ne ko kuma me ke ya wurin eh ina duba masu zuwa su fasa shaguna da wanda suke ana siyan drinks ana ajiye su a gefe za su zo ba wai don su siya ba za su zo domin su sace ne su tafi da shi to amma kin taba fuskantar wani bata gari a wurin da kike aiki gaba da gaba da kuma matakin da kika dauka san ce dai barayi suna zuwa muna dai iyakacin kokarin mu akwai wanda suna shiga mana hannu na na kama su na kuma kira shi eh, state cid sun zo sun karba mun kuma tafi da su a wurin wanda ya kamata da su 'yan antikinafas suna neman su sun dade suna neman su amma ba su iya sun kamo su ba da suka shiga hannu ya je sun je sun yi sata ne amma Allah ya zo ya yi taimako sun zo sun fadi a hannuna kuma na mika su a wajen jama'an su amma kuna aiki da bindiga kin yi harba bindiga gaskiya ina aiki da bindiga Allah yana taimako na na yi koyesuwa sosai akan bindiga ina kuma rike shi very well sunana muhammad bello abdullahi mun samu koyarwa sosai wanda zai taimaka mana wajen ayyukanmu da muke yi na farauta da kuma kyautata zaman lafiya a tsakanin al'umma batutuwa na rashin tsaro da muke samu a nan wanda ya shafi irin ɗan gefe-gefe ɗauke-ɗauken mutane a gefen gari wanda yake faruwa to da taimakon allah da taimakon mutanenmu mukan yada labaru ma eh, conventional security wato ma'aikata na gwamnati wanda ba na zaman kansu ba mukan dan haɗa gwiwa da su kuma in Allah yadda da taimako Allah muna iya dakule abubuwan sosai ana samun 'yan ƙungiyoyin asiri ne a 'yan kidnappers ne 'yan sara suka da sauransu yaya kuke da irin wayannan kusa gaskiyar magana shine wa'anda suke ba mu wahala su ne irin 'yan ƙungiyoyin asirin amma 'yan sara suka muna fito na fito da su kuma muna dakile su da yaddan Allah kamar a yanzu haka ma exit inda nake muna shiri za mu yi fito na fito da irin wayannan mutanen masu zuwa su yi shaye-shaye su hada a wuri daya domin su ne suke harada rashin zaman lafiya muna nan muna shirye-shirye sosai wanda za mu dakile wani makafa nasu to wayanda suke wahal da mu su ne kamar yan ƙungiyoyin asiri da shike su ga ba mutane ne wanda ka san su ba sai dai kawai su fito su tsokane wannan su tsokane wannan to amma da dan Allah su din ma muna addu'o'i kuma muna neman taimako muddin aka nuna mana su mukan magance su su din kansu sanana da mugado waɗanne matsaloli kuke samu musamman na tsaro a inda kuke aiki waɗannan abubuwa da yake faruwa ya kamata kowane mutum shi ya yi tsaron kansa shi ya doka tsaro na kan shi da jama'a da al'umma gaba ɗaya matsaloli da muka fuskanta musamman muna ba da gudumawa ne ba wai mu ma'aikacin gwamnati na dindindin ba so duk lokacin da akwai bukata ko kuma mun je farauta mun ga alama yan batan gari a jeji sai mu ga ma jama'in tsaro to sai mu hada kai da su mu shiga daji mu magance wannan damuwoyi din amma kuna samun nasarar magance irin wayannan matsaloli muna samu muna samu result sosai akwai lokacin da an kidnapping dpo jama'an tsaro sun je sun shiga daji ba su sami komai ba ba su gan komai ba to maharba guda hudu ne kawai sun shiga daji sun je sun kawo wannan dpo din to wannan babban nasara ne Kyakkyawar dangantaka da ƙwararrun maharban ke da shi da jami'an tsaro ya sa 'yan sanda musamman na bangaren warware bam suke taimakawa maharban da ilimi ta yadda za su gudanar da ayyukansu. asp victor agbo ya ce suna baiwa ƙararrun mafarautan horo musamman yadda za su kauce wa haɗarin tashin bam su kuma ceci rayukar mutane when you see anything say something draw our attention. Ya ce idan jama'a suka ga wani abin da suke zato bam ne ko abin da ke fashewa, kada su taɓa su gaggauta zuwa ofishin 'yan sanda mafi kusa don yin rahoto. ya ce muna kan faɗakarwa cewa idan ka ga wani abin da zai zama da haɗari, kada ka ɗau matakin da zai iya salwantar da ranka da na sauran al'umma. Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako, sai wata laraba in Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Idan ba tsaro a yankinmu, in tawar gaje ina za